Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta alhamis da fatan ana cikin kushin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu waɗanda suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare muna tafi da shirin nan na amsoshin tarbiyya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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran. alhamis eh, ake bude taron shugabannin kungiyar haɗin gwiwa na shanghai karo na 22 da ke samun halartar shugabannin kasashen china rasha da kuma iran a burtaniya a daidai lokacin da 'yan kasar ke ban kwana da gawar sarauniya elizabeth bayanai na cewa kan 'yan kasar ya rabu game da kudaden da aka kashe na gudanar da sana'izar sarauniyar a daidai lokacin da kasar ke fama da mummunan matsi na tattalin arziki gwamnatin Abrikos ta buƙaci Mali da ta sallami ragowar sojojinta 46 ba tare da wata-wata ba. To zuga cikakkun labaran. Yau Alhamis ake bude taron shugabannin ƙungiyar haɗin gwiwa na Shanghai karo na 22 a birnin Samarkand na ƙasar Uzbekistan. taron na samun halartar shugabannin ƙasashen rasha vladimir putin da kuma takwaransa na china xi jinping waɗanda za su gana a daular taron shugaban kasar iran ibrahim ra'isi shi ma na halartar taron inda ake sa ran kasarsa za ta daddale wasu yarjejeniyoyi na zama mamba a kungiyar kungiyar wace aka kafa a shekarar 2001 amma asalinta a shekarar 1996 ta kunshi kasashen rasha da china da uzbekistan da kazakistan da kyrgyzstan da kuma tajikistan tana kuma samun halartar kasashen india da kuma pakistan sai kuma iran a shekarar 2021 a yau dai kungiyar ta hada manyan kasashen duniya ciki har da biyu masu kujerar dindindin a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da kuma hudu masu karfin makamin nukiliya da kuma wasu kasashe mafiya samar da makamashi ana kallon wannan taron a matsayin wata haduwa ta karya tasirin kasashen yamma a daidai lokacin da ƙasashen yamma ke takun saka da china da kuma rasha sai kuma iran wacce ake takaddama a kanta game da shirin nukiliyar ta haka zalika a wannan haduwar ce kasar belarus ita ma za ta kaddamar da shirinta na zama memba a kungiyar sai kuma wasu bukatu da za a duba waɗanda za su baiwa ƙasashen masar qatar da kuma saudiya su kusanto kungiyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana fatan cewa tattaunawar da ake yi tsakanin mahukuntar saudiya da kuma iran za ta taimaka wajen sasanta rikice-rikicen da ake fama da su a yankin golf ina fatan tattaunawar da aka fara tsakanin saudiya da kuma iran za ta haifar da sakamako mai kyau da kuma taimakawa wajen rage zaman ɗaɗɗar a yankin na golf in shi shi guterres ya bayyana hakan ne ranar laraba yayin da yake tsokaci kan rawar da saudiya da haɗaɗɗen dawar larabawa da sauran ƙasashen yankin golf za su iya takawa wajen tankar rikice-rikicen duniya waɗanda suka haɗa da ƙarancin abinci matsalolin canjin yanayi da ƙarancin ruwa makamashi da kuma rikice-rikicen yankin kamar na siriya yemen da kuma na tsakanin isra'ila da falastinawa da kuma a libya na tabbata cewa saudiya haɗe da daular larabawa da majalisar haɗin gwiwar ta ƙasashen golf za su taka rawar gani wajen inganta hanyoyin samar da zaman lafiya a yankunan su in ji guterres ina ganin al'ummar syria da libya da kuma na yemen sun sha wahala sosai kuma kirana shine a haɗa kai domin magance waɗannan matsalolin a cewar babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu hace daga birnin tehran za kuma ku iya samun waɗannan labaran da ma wasu su a shafin na intanet hausa hausatv.com a burtaniya a daidai lokacin da 'yan kasar ke ban kwana da gawar saroniya elizabeth ta biyu wace ta rasu a ranar alhamis da ta gabata bayanai na cewa kan 'yan kasar ya rabu game da makudan kudaden da aka kashe wajen gudanar da jana'izar sarauniyar a daidai lokacin da kasar ke fama da mummunan matsi na tattalin arziki labarin dai bai kiyasta nawa aka kashe ba amma a kasar ta burtaniya alkalman baya-bayan nan sun nuna cewa kashi ashirin cikin ɗari na 'yan kasar na adawa da tsarin sarauta a kasar bayanai sun kuma ce da dama daga cikin 'yan kasar sun kaurace wa jana'izar sarauniyar hatta ma ta talabijin tun dai aka fara kira ga sabon sarki na burtaniyar da ya rage yawan kudaden da ake warewa iyalan gidan sarauta sarauniya elizabeth ta biyu ta rasu ne a ranar alhamis da ta gabata tana da shekaru 96 a duniya bayan shafi shekara saba'in kan gadon sarauta a watan ogista dai hawan farashin kayayyaki ya kai kashi goma cikin ɗari a birtaniyar abinda ba a taɓa ganin irinsa ba tsawon shekaru arba'in da suka gabata a ƙasar sannan farashin makamashi ya karu da kusan kashi ɗari uku cikin ɗari idan aka kwatanta da watan oktoban bara wanda tuni ya sa aka fara wani kamfe na ƙauracewa biyan kuɗin wutar lantarki a wata mai zuwa dangantaka tsakanin ivory coast da kuma mali na da tsami game da batun ragowar sojin nan 46 na ivory coast da bamako ke tsare da yau wata da wata da gwamnatin bamako ke tsare da yau sama da wata biyu a halin da ake ciki dai gwamnatin ivory coast ta bukaci gwamnatin malin da ta sallami sojinta ba tare da wata wata ba tuna dai kasar ivory coast ta bukaci wani taron ƙasashen yankin domin tattauna batun a cikin lokacin da ya tsawaka a ranar juma'a da ta gabata dai gwamnatin bamako ta ginda sharaɗin cewa a so mata ƙera wasu manyan jami'anta da ke zama mafaka a birnin abidjan kafin ta sallami sojin na ivory coast yayin taron majalisar tsaron ƙasar na ranar laraba da shugaba alasan watara na ivory coast ɗin ya jagoranta ƙasar ta ce ba za ta lamunci wannan wasa da hankali ba wanda ke nuna cewa dama da wata manufaci aka tsare sojin nata ba wai sun saba doka ne ba a ƙasar ta mali dama kafin hakan kasar ta ivory coast ta danganta rike sojojin nata a kasar mali a matsayin garkuwa da mutane wannan dai shine martanin farko da ivory coast ta yi a hukumance tun bayan sanarwar da sojin da ke rike da mulki a kasar ta mali suka yi a ranar juma'a da ta gabata kuma game da abin da ke faruwa ivory coast ta ce za ta kira wani taron gaggawa na shugabanni da gwamnatocin kasashen kungiyar ecowas kamar da wata majiya a fadar shugaban kasar ta ivory coast ta tabbatarwa da kamfanin dillancin labaran afp To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To gaishe da son barka dauke da labaran duniya. Yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari sauran shirin da suka rage mana inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da kasa tare da yin bita a kansu. A yau shirin namu da Allah dai zai dubi ne dangane da shirye-shiryen gudanar da tarukan ziyara arba'in a ƙasar Iraki wanda yanzu haka miliyan musulmi daga cike da wajen ƙasar Irakin suke ci gaba da isa birnin karbala a hubbaran imam hussein alaihi salam da ke gudanar da waɗannan tarika wani dai shine abinda shirin zai dubi a sa da yardar allah da fatan masaurari za a biyo musanna hankali domin jin cikakken shirin. yanzu haka dai miliyan musulmi ne daga sassa daban-daban na cikin kasar iraki da kuma kasashe daban-daban na duniya suke ci gaba da isa birnin karbala domin halartar tarukan arba'in na imam hussein alaihi salam bisa ga sanarwar mahukuntan kasar irakin miliyan mutane daga sassa daban-daban na duniya ne suka isa birnin najab daga nan kuma suke isa birnin na karbala kamar da kuma wasu sassa daban-daban na kasar irakin al'ummomi daban-daban suke ci gaba da taɗaɗowa zuwa birnin na karbala domin halarta waɗannan taruka na arba'in mustapha alkazibi firaministan ƙasar iraki a wata sanarwa da ya bayar a wannan laraba ya bayyana cewa ranar lahadi mai zuwa tana a matsayin hutu a faɗin ƙasar iraki a hukumance kasantuwar cewa za a gudanar da tarukan ziyara arba'in ne a ranar asabar mai zuwa domin bar da dama ga sauran jama'a da suka fito daga sassa daban-daban na kasar komawa yankunan su baya ga kuma mustapha alkazimi ya bayyana cewa tuni gwamnatin kasar iraki ta dauki dukkanin matakai da suka dace a sassa daban-daban na kasar domin tabbatar da cewa an bayar da kariya da ta kamata ga masu tafiya zuwa taron 40 daga sassa daban-daban na kasar irakin kasantuwar cewa wasu suna yin tafiya ne daga yankuna masu nisa zuwa yankin na karbala baya ga kuma akwai miliyoyi waɗanda suke tafiya akan ababen hawa da suka hada da motoci wanda hakan yake buƙatar tsari musamman ma daga ɓangaren jami'an tsaro masu kula da hanyoyi baya ga kuma mustapha alkazimi ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar iraƙin ta samar da dukkanin abubuwan da ake bukata domin tabbatar da cewa wannan taro ya gudana lami lafiya tare ɗaukar bakuncin masu ziyara a nasa bangaren kuma gwamnan lardin karbala ya sanar da cewa daga bangaren su sun dauki dukkanin matakan da suka dace domin karbar baki da suke daɗowa zuwa birnin ya bayyana cewa ta fuskacin tsaro ba su da matsala domin kuwan yanzu haka a cikin birnin karbala akwai jami'an tsaro fiye da dubu talatin da suka hada da jami'an 'yan sanda da sojoji baya ga kuma akwai dubban dakarun sa kai na hashi da sha'abi waɗanda su masu suke bayar da gudunmawa wajen gudanar da ayyuka daban-daban kama daga fuskacin ayyukan tsaro da kuma sauran ayyuka na bayar da agaji ga jama'a da kuma sauran al'amura da suke buƙatar sa hannu daga ɓangaren su har wula yau a ɓangaren tsaron an dasa kamarori waɗanda aka sanya su a kan manyan tituna da suke isa birnin karbala daga sassa daban-daban na ƙasar ta iraki baya ga kuma akwai shan gayan tsaro da bincike da aka kafa kafin shigowa birnin da ake binciken dukkanin ababen hawa da kuma mutanen da suke isowa wanda kuma ana ɗaukar irin waɗannan matakai ne sakamakon abubuwan da suka faru a shekarun baya inda 'yan ta'adda sukan yi amfani da wannan damar domin kai hare-hare na ta'addanci akan masu gudanar da ziyara baya ga kuma bayanin ya tabbatar da cewa yanzu haka akwai wurare daban-daban waɗanda aka ware domin bayar da abinci da kuma abubuwa na bukatar rayuwa ga mutane inda aka kafa manyan tantuna a cike da wajen birnin na karbala domin tsugunar da dubin dubatar mutane da suke kan hanyar su ta isa wuraren ziyara baga kuma bayanin ya ce an yi kyakkyawan tsari na kiwon lafiya a wannan karo kasantuwar shekaru biyu da suka gabata an samu matsaloli na yaduwar cutar corona wanda kuma a shekarar bana ana gudanar da waɗannan taruka na ziyara ne lokacin da aka samu lafawar wannan cuta amma duk da haka dai an ɗauki matakai na kariya sannan kuma ya bayyana cewa ana bayar da dukkanin abubuwan da ake bukata na kiwon lafiya da kuma agajin gaggawa kyauta ga masu ziyara bayanin ya ce shirin da aka yi shine na ɗaukar bakuncin mutane fiye da miliyan ashirin waɗanda ake sa ran za su halarci waɗannan taruka na ziyara arba'in a wannan karo daga sai kuwa akwai kimanin miliyan uku zuwa miliyan hudu waɗanda za su zo daga ƙasashen ƙetare da ya zuwa yanzu haka akalla mutane miliyan uku ne suka zo daga ƙasashe daban-daban na duniya wani abu mafi ɗaukar hankali wanda shine karan farko da aka gudanar da shi a wannan karo na tarukan arba'in shine babban taro na ƙasa da ƙasa mai takin kudus wanda aka gudanar wanda ya samu halartar malamai daga sassa daban-daban na duniya kama daga kasashen musulmi da kasashen turai da kasashen asiya har ma daga latin amurka inda aka gabatar da bayanai da makaloli akan matsayin birnin kudus da kuma nauyin da yake akan al'ummar musulmi na kubatar da wannan masallaci da yake karkashin mamayar yahudawa da kuma taimaka ma al'ummar falastinu waɗanda suke fuskantar zalunci da danniya daga gwamnatin yahudawan isra'ila sannan kuma mahalarta wannan taro sun danganta abin da yake faruwa a birnin kudus na zalunci akan al'ummar musulmi na falasdino da kuma abin da ya faru da iyalan gidan manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi musamman ma abin da ya faru akan imam hussein alaihi salam da kuma sauran ziyarar manzon allah da suke tare da shi akan hanyar su ta zuwa birnin kufa malamai da dama da suka halarci wannan taro da suka gabatar da makalolinsu sun bayyana taron na ziyara arba'in a matsayin wata babbar dama wadda za ta haɗa al'ummar musulmi daga sassa daban-daban na duniya da kuma samar da haɗin kai wanda zai ɗora al'ummar musulmi akan turba guda ɗaya shine bin tabarkin manzan allah da alayensa da kuma sunnarsa baya ga kuma malaman da suka halarci waɗannan tarika waɗanda aksarinsu mabiya mazhabobin ahalus sunna ne sun bayyana gamsuwa matuƙa da irin matakan da ake ɗauka na ƙoƙarin samar da haɗin kan al'ummar musulmi wanda wannan shine babban abin da yake da matuƙar muhimmanci a halin yanzu wanda kuma shine babban ƙalubale da yake fuskantar al'ummar musulmi wanda da dama daga cikin malaman suka bayyana cewa raunin al'ummar musulmi ya dogara ne ka cokaf akan rashin haɗin kai da kuma rashin kalma guda ɗaya wadda take hada al'ummar musulmi ya zuwa dai a bisa bayanin da mahukuntan lardin karbala suka bayar komai yana tafiya kamar yadda aka tsara dangane da batun ziyara arba'in da kuma tsare-tsaren da aka yi na ɗaukar bakuncin miliyoyin mutane a wannan babban taro kasar iran dai ita ce kasar da tafi yawan masu ziyara daga cikin kasashen ketare. da al'ummomi suke halarta waɗannan tarika inda fiye da mutane miliyan uku daga ƙasar iran ne suke halarta wannan taro yanda kuma daga sassa daban-daban na yankunan gabas ta tsakiya domin dubatar mutane musamman daga ƙasashen kuwait daɗe daular larabawa qatar bahrain syria saudiya da dai sauransu al'ummomi suke ci gaba da isa ƙasar iraki domin halartar waɗannan tarika kamar yadda ma daga nahiyar afirka dubin dubatar mutane suke halartar tarukan da kuma yankuna na gabashin asiya da kudancin asiya har ma da kasashen yammacin duniya tarkan 40 a bisa ruwayi na tarihi sun samo asali ne bayan wata ziyara wadda ɗaya daga cikin manyan sahabban manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa wato jabir bin abdullah ansari ya kai karbala ne kwanaki 40 bayan shahadar imam hussein alaihi salam da kuma zuriyar manzan allah inda ya ziyarci su kamar yadda kuma ya haɗu da wasu daga cikin zuriyar manzan Allah da suka halarci wannan wuri a ranar ta arba'in wanda kuma tun daga wannan lokaci ne a kowace shekara masoya ahlul bait alaihi salam sukan ziyarci wannan wuri domin ziyarar imam Hussein alaihi salam da kuma ziyarar manzan Allah da suka yi shahada tare da shi da sahabansa a Karbala. masu wari lokacin da muke da shi riske mu anan za mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani cikon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu saurare assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa voh da bisa ga al'ada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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru la Usman daga nan bakin kasuwar Transa da magaram Jamhuriyar Nijar. To hakikanin gaskiya samun wanga dan Yaman da aka yi da neman yi ma sarauniyar Ingila Umara dan samun wata alfarma a hakikanin gaskiya wannan babban laifi ne ta fuska addinin Musulunci. Duba da cewa Umara fa ba fa abin wasa bace da zai zo danganta yi ma sarauniyar Ingila. Ta la'akari da sarauniyar Ingila duka a shekarun nan da ta shafe ɗaya ɗaya ɗaya wajen shekara ɗari duka a cikin 'yan jaridu jaridu da suke ta sharhi a kanta ta yi kaza ta yi kaza mu mu shigo wani abu daya eh, mai himmi wanda ta zo ta ma addinin musulunci eh, don haka wanga kama dan yaman da aka yi muna fatan Allah ubangiji ya sa hukumomin Saudiya su yanke mai hukunci daidai da abin da ya aikata assalamu alaikum gidan rediyon ranar jamhuriyar musulunci mai magana abdulmumin muhammad daga zamfara lokal kilgamin magani a yau zan dan yi tsokaci ne tsokaci na akan takin da mai girma gwamnan jihar zamfara yake rabawa a yanzu ko in ce wanda ya kaddamar za a raba to gaskiya a yanzu sai na ga cewa kamar takin da za a ba manoma a halin yanzu kamar ba shi da amfani ga al'umma ko kuma na ce meye amfani maganin idan kuka lura a lokacin da talakawa suka zuba kuɗi suka nemi takin nan a basu shi ba su same shi ba sai a yanzu ƙarshen damuna ta zo kusan duka waɗansu yan uwan mu talakawa na jihar zamfara sun cima ma abin su wasu ma har sun kawo a gida wasu kuma suna neman kawo sa amma yanzu a ce wannan shine gwamnati za ta raba taki a wannan lokaci to wannan ya nuna cewa ne kamar gwamnati ba da gaske take ba kawai tana yaudarar jama'a ne ko kuma na ce kamfe ne yake yi kuma alhalin lokaci kuma ya kure masa to da wannan nake amfani da ina ƙara kira kuma allah sanin kiran da nake yi zai je ga kunnuwan waɗanda ake bukata shugabanni su yi tsoron allah assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci ta irin suna na gwani lawan game na so ku ba dama domin a nutofa albarkacin bakina dangane da kamun a hukumomin saudiya da suka kama wani mutum dan asalin kasar yemen ya je da niyyar zaiwa wa sarauniyar ingila elizabeth wai umara domin allah ya karbi ko kuma ce ba lada to gaskiya hukumomin saudiya kun yi daidai kuma kun yi namijin kokari wajen kama wannan mutum an asalin kasar yamen. kuma muna fatan zai gurfana gaban kotu domin a girbi abin da ya aikata domin idan tana son haka me yasa kafin ta rasu me yasa ba ta karba addini ba don haka muke kira da duk wani mutum wanda ike da sha'awar baya bayan ransa ko kuma kafin ransa ya zo gargara to ya tuba ya karba addinin musulunci domin shine addini ɗaya tilo da zai kai ka ga nasara ina muku fata alkhairi hassan barka ina gaida ka kai da iyalinka da kuma ma'aikatan rediyon nan baki ɗaya na ku gwani lawan ali game da fatan za ku tashi lafiya to ku shika babu yau zan ɗan tofa albarkacin baki na ne dangane da ainihin abin da ya faru musamman kan gwamnatin tarayya da kuma ainihin kunce kotu ta bada umarni kama shi wani mutum da ke kusan tukurmamu wanda ke shiga tsakanin 'yan bindiga da kuma ainihin wato gwamnati kenan ta hanyar yin garkuwa da aka yi da su waɗannan mutane kusan kwanaki sittin da wani abu to ko shakka babu kama wannan mutum za mu iya cewa kusan dama shi ne abin da ya dace la'akari da yadda babu wata ƙasa da a duniya ake irin wannan tsari kamar ƙasar mu Najeriya kuma duka wannan ya samu asali ne daga sakacin su kansu ainihin shugabanninmu na gwamnatoci kowanne mataki kasancewar a zo mutum ya aikata laifi kuma kawai a ce har da wani shiga tsakani da wani wanda zai zo ya dinga yi cewa ya tattauna da gwamnati ya tattauna da kuma su 'yan ta'adda wanda aka tabbatar da 'yan ta'adda ne wannan kusan abin damuwa ne kwarai da gaske akwai buƙatar gaskiya su kansu shugabanni da kuma masana tsaro da kuma masana dukkanin abin da ya shafi kan abin da ya shafi zaman lafiya su fito su yi wa duniya bayani kan abin da zai kasance ya magance wannan matsaloli na tsaro ma mu al'umma mu ci gaba da addu'a Allah ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya santa kai biyu hacin ne a fatan alkai bayyana ra'ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida tokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryin ku masu saurare daga nan birnin taron muke zuwa muku ga dai malami na gaba akan faifai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh gidan Radio Iran mai magana Hassan Lajo Omar daga sabon gari da magaran jamhuriyar Nijar. So ku bani dama zan yi tsokaci dangane da shugaban kasar Burkina Faso da ya kori ministan tsaro. gaskiya wannan abun bai zo mana da mamaki ba kuma haka ya kamata a ce duk wacce gwamnati ta yi saboda yau aka ce wannan shi ne ministan tsaro kenan shi yake kula da dukkan wani abun da ya shahi tsaro na ƙasa kenan in an dinga samun masa a gurin minista kamar na tsaro a ƙasa kenan ƙasar nan ba a zauna ba lafiya kenan wannan matakin da ya ɗauka mu mun goyi da baya ɗari bisa ɗari mun kamata shugabannin afirka ya zama darasi a kansu kenan duk wani wanda yake riƙe da irin wannan mukami tunda mukami ne ba na wasa ba kenan an ga mutum baya aikin da ya kamata a ce ya yi a wannan matsayin ya kamata a ce an gaggauta sauya shi ko kuma an dakatar da shi ga baki ɗaya an kawo wanda zai iya kula da wannan gurin na gode ku tashi lafiya mai magana ji umar daga sabon gari da magaram jamhuriyar ne salamu alaikum boh murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana na zifi ibrahim gama da shagar lokacin gwamnan daga sokoto a tarayyar najeriya kai tsaye yau ina son in kai kokin al'ummar shagari ta gabas zuwa ga gwamnatin jihar sokoto ya kamata gwamnatin jihar sokoto su tashi daga dogon baccin da take yi lamarin tsaron nan abin fa ya fara yin kamari kusan yanzu a loka gamin jihar sokoto babu loka game da take da zaune lafiya ya kamata gwamnatin jihar sokoto ta fulka daga dogon baccin da take yi al'amarin nan na tsaron nan fa ya fara yawa barayin shanun nan sun fara yi mana dauki ɗaiɗai yankin mu saboda haka muna fata gwamnatin jihar sokoto za ta kawo mu ƙauyukan aisha gari ta gabas dauki kuma dauki na cikin gaggawa ba wai dauki na rubuce ba wanda za a rubuta a ce za mu yi amma kun ba mu gani a ƙasa muna fata gwamnatin jihar sokoto ta kawo mana ɗauki cikin kankanin lokaci na fatan kira na zai kai ga inda ya dace mai magana na zifi ibrahim rugar malam shagar lokacin gamin daga sokoto a tarayyar najeriya ku tashi lafiya Radio Iran mai magana Sanusi Maɗattai da magaran jamhuriyar Nijar kuma a yau ra'ayina shine bayan ta yi murna ga sabon zababben shugabar ƙasar Kenya wato William Ruto ina taya shi addu'ar Allah Ubangiji ya bashi ikon sauke nauyin da ya rataya a wuyansa na al'ummar ƙasar Kenya. Allah ya sa William Ruto ya mai da wannan Kenya izuwa sabuwar Kenya wanda tun daga al'ummar kasar ta Kenya har al'ummar duniya za su yi alfahari da ita. Ina fatan za ku tashi lahiya. BOH Hausa haka sunana sanusi Madatai ta magaran nijar assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci ta iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama mana tofa albarkacin bakin mu mai muku magana alkasun babu liman ahar daga jihar agadas a jamhuriyar nijar yau jinjina ce nake so in ma jami'an tsaron mu na jihar agadas bisa ga jajircewa da suka yi suka yi wani gagarumin aiki suka kama yan fashi da makami waɗanda suka addabe mu na jihar agadas kwanakin baya mun yi magana su kuma sun kama su allah taimake su da taimakon al'umma da addu'o'i har mutum goma sha hudu suka kama kuma an gwada mana su duka al'umma ta gansu a nan ofishin 'yan sanda na jihar agadas wa'annan mutane kuma duka yawancin su na kasashen waje ne su ne suke mana ta'adi cikin kwanakan nan kuma dukkan sanda sun yi bincike sun gano suna daga cikin wa'anda suka kashe wannan kin na babban likita da agadas kenan muna jinjina musu kuma muna kira ga al'umma su ba jami'an tsaro goyon baya kwarai da gaske saboda duka inda suka ga wasu halaye wanda ba su kamata ba su bayyana ma jama'a mai muku magana alkasun babu liman a har daga jihar agadis a jamhuriyar nijar salamu alaikum to da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya sai a gyara zama domin sauran shirin nan na amsoshin tarbiyya. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. barkamu da sake saduwa a cikin shirin na ansoshin tarbiyya shirin wanda yake ansa a tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun fara magana dangane da ranar arba'in ta imam hussein alayhi salam wanda sarakuna bani umayya suka yi wa kisan killa a ranar goma ga watan muharram shekara ta 61 na hijira kamariya mun bayyana yadda aka fara raya ranar 40 na shahadar imam hussein alaihissalam da sabonsa a karbala a za mu yi magana dangane da shi imam hussein alaihissalam da irin matsayin da yake da shi a wajen allah ta'ala wanda zai sa a san musibar ta sami al'ummar musulmi da ma duniya gaba daya bayan kisan nasa da farko an haifi imam hussein alaihi salam shekara ta hudu ne bayan hijira wato yana dan shekara shida a duniya lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wasallam kakansa ya rasu ya bar wannan duniya sannan kamar yadda muka faɗa a cikin shirmu da ya gabata manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kuka a ranar haihuwar imam hussein alaihi salam saboda allah ta'ala ya sanar da shi cewa al'ummarsa za ta kashe shi a bayansa banda haka ya yi kuka su da dama a cikin shekaru shida da ya rayu tare da imam hussein salam idan mun fara da ayin alku'ari mai girma allah ta'ala ya sanya imam hussein salam cikin wa'anda ya tsarkaka daga zunubi cikin aya ta tathir a cikin suratul ahzab inda allah ta'ala yake cewa allah na nufin ya tafiyar da kazanta kawai daga gare ku ya mutanen babban gida kuma ya tsarkake ku tsarkakewa cikin suratul ahzab aya ta da hadisan da suka tabbata kuma ingantattu daga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sun tabbata kan cewa wannan ayar ta sauka kan mutane biyar wato su ne manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da aliyu da abi talib alaihi salam da matarsa fatima salamun alaiha da kuma 'ya'yansu imam hassan da husaini alaihi salam banda haka wasu matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin su hadda ummul mu'minina Aisha da kuma ummu Salma duk sun rawaito hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suke nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da Fatima diyarsa salamullahi alaiha da kuma mijinta Ali da Abi Talib alaihi salam da kuma ƴaƴansu Hassan da Husaini alaihi salam wata rana dukkaninsu ya tara su ya kuma rufe su da wani borgo sai ya yi addu'a inda a cikin addu'a sa yake cewa ya ubangiji wa'annan su ne iyalan gidana ga tafiyar da dauda daga gare su tafiyarwa har zuwa ƙarshen hadisin nasa sai allah ta'ala ya aiko da jibril alaihissalam ya saukar da wannan bangare na talatin da uku a cikin suratul ahzab inda ya tabbatar da tsarkin su sai kuma dangane da ma'anar ayan shin wani irin tsarkakewa ne allah ta'ala ya yi wa wa'annan mutane biyar ba dai tsarki ne na zahiri ba sai dai tsarki ne na zuciya kamar yadda mai hankali zan iya fahimtar haka wato Allah ta'ala ya tsarkake su kamar yadda ya tsarkake annabawansa annabawansa daga yin zunubi da kuma saba masa idan haka ya tabbata to babu wani daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa kuma a cikin sahabbansa wa'anda suke da daraja na wa'annan mutane guda hudu don suna da sifofi irin na annabawan Allah duk da cewa su ba annabawan Allah bane wacce kuma ita ce isma ko kuma dai tsarki na zuciya ba sa kuskure a cikin ayyukansu da wannan za mu san matsayin imam hussein alaihi wanda ya dan muawiya ya kashe ku a ranar goma ga watan muharram na shekara ta 61 hijira kamariya sau da dama manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗan abubuwa wanda suke nuna darajar iyalan gidansa ko kuma ahli baitinsa kan cewa su ne wasiyansa su ne magadansa a ilimi da kuma jagororin al'ummansa a bayansa. imam hussein alaihi salam wasi ne daga cikin wasiyan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam guda goma sha biyu wa'anda ya ce wa al'ummarsa su yi riko da su bayansa amma kuma sai aka kashe shi a ranar ashura ta shekara ta 61 na hijira kamariya daga nan za mu san waye imam husaini me yasa kuma kisansa ta zama kuna a cikin zukatan muminai har duniya ta nade kamar yadda wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake faɗa to masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan zamu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tun ga shirin mun karshe shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da a cikinsa muke sharhi ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To a yau shirin namu zai yi dubi ne kan alakar Birtaniya da kasashen Afirka a shekaru saba'in na mulkin sarauniya Elizabeth ta biyu wacce ta mutu a makon da ya gabata tana da shekaru 96 a duniya wanda a daidai lokacin da wasu ke yabo wasu kuwa cewa suke sarauniyar ba ta yi amfani da karfin mulkin ta ba wajen tabbatar da cewa an mayar da kaddarorin mutanen da suka yi yaki da burtaniya lokacin mulkin mallaka balle ma ta amince da laifukan da burtaniya da 'yan gidan sarautar suka aikata a sassan duniya ba hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. la kamar da watakila wasunku suka ji shirin a yau na dubi ne kan alakar Birtaniya da kasashen Afirka a shekaru saba'in na mulkin sarauniya Elizabeth ta biyu wace ta rasu makon da ya gabata tana da shekaru 96 a duniya. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gaito mana da Dr. El Harun Muhammad wani masana harkokin siyasar kasa da kasa daga tarayyar Najeriya. Dakta da farko ya ku masana kuka ji da labarin mutuwar sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu. A sarauniyar Ingila Elizabeth ta mutu tana da shekara 96 a ciki ta yi shekara 70 a kan gadon mulki na ta ya riga ya kare ta riga ta mutu da abin da za a yi sai dai ya zama tarihi kuma dole tana da tasiri ƙasan Ingila a turai a afirka da kuma duniya gabaki daya tasirinta a fili yake ƙasanta ingila ta taka mummunan rawa a abubuwa guda biyu wanda ya shafi nahiyar afirka cinikin bayi da aka yi kamar shekara 400-500 da ya wuce wanda kakanninta suka yi wannan aiki. iyayenta suka zo suka dora ita ma ta yi irin nata tunda ai bayan da aka gama cinikin bayi muka shiga kuma mulkin mallaka tura suka zo suka yi mana mulkin mallaka to waɗannan abubuwan guda biyu munana ne a tarihin afirka nahiyar afirka ba za ta taba manta da waɗannan abubuwan guda biyu ba irin ɓannan da cinikin bayi ya yi ma nahiyar afirka da ƙasashen asiya da wasu ƙasashe a can ɓangaren arewacin ɓangaren kudancin amerika ɓanna ce babba wani marubuci yana kiyasin adadin mutanen da suka mutu sama da mutum miliyan ashirin kamar shekara ɗari hudu ko ɗari biyar ka auna a ce nahiyar afirka ta yi asarar mutum miliyan ashirin a cinikin bayi a lokacin ne aka rika kama kakanninmu a tarsa sa su a sa su a jirgin ruwa a kai su turai da amerika an gina turai ta yau ne da kasan amerika da gumin kakanninmu da arzikin da turai suke takama da shi kakannin kakanninmu su suka je suka gina wannan wace irin alaka ce za a iya cewa wannan sarauniyar ta yi da afirka a tsawon waɗannan shekaru saba'in na mulkin birtaniya a matsayinmu na musulmai zai kyau mu dan samu wata mahanga dangane da sarautan sarauniya elizabeth ga ta dai mace ce ga ta kuma ba musulma ba amma allah ya ara mata tsawon rai a shekara ɗari shekara hudu ne babu a wannan shekaru ta shekara saba'in a kan gadon mulki wannan yana daɗa nuna cewa duniya ba komai bane a wajen Allah in dai zai ɗauki mulki ya ba mace ƙasa irin na ingila ta shekara saba'in a kan gadon mulki kaga wannan ya nuna duniya ba komai bane a wajen Allah aka zo alif ɗari tara da sittin ɗaya ga watan oktoba aka ce an bamu mu yanci amma yancin kai wanda ba mu da daman zartar da abubuwa komai sai an je an nemi izinin su kamar su prime arewacin najeriya alajikan jikanshi ahmadu bello sadaunan sokoto ai kaga ya zauna a gidan sarauniya duk can suka je suka yi karatu ya'yansu jikokinsu kullum suna ingila can suke zuwa can ake tarairayensu can ake rainansu ba wani abu da za a yi a najeriya sai an hada da kasan ingila kuma wannan ya kara fito da tasirin addinin kiristanci a tafiyar da mulki a ingila da kuma tafiyar da duniya gaba ɗaya dama su waɗannan su suka yi yaƙi duniya suka shimfiɗa yadda suke so su tafiyar da duniyan kuma a kan wannan tsarin ake tafiya ai sai ma ranan birne ta kaga irin shugabannin da za su je duk da shugaban rasha putin ya ja daga ya ce ba zai je ba kusan sai kaga fiye da rabin shugabannin kasashen duniya za su tafi saboda idan ba su je ba za a tuhume su ai wannan wani abu ne da yake ƙara fito da cewa wannan duniya turawa ce kuma yana daɗa cewa musulmai suna da aiki kafin su sake dawo da daraja da martabansu har su tasiri wajen tafiyar da al'amuran duniya wannan yana ƙara tabbatar da cewa ita duniya tun lokacin da aka ci daular usmaniya aka yi yakin duniya na farko na biyu wanda ya ci musulmai turawa suka tsara yadda suke so su tafiyar da duniya halin da ake ciki yanzu duniya ta turawa ne in banda turjiya da aka samu daga iran da kuma wasu kungiyoyi a wasu kasashen da suke ma turawa turjiya ai duniyan nan gaba daya ta turawa ne kuma in ka ce tura dole ka sa ingila ita ce uwa uba a turawa ai lokacin da aka cinikin bayi ingila ne a sahun gaba lokacin da aka yi mulkin mallaka ingila ce a sahun gaba ta fi shauran kasashen duniya turawa yawan kasashen da ta mulka bil hasali ma ai ingila ita ta mulki amerika in ka ma za ka iya cewa ai amerika ai baiwan ingila ne saboda haka ingila ita ce kanwa uwar gami na komai na duniya da ita aka zauna aka yi tsare-tsare aka yi komai tana ɗaya daga cikin kasashe masu hawa kujerar naki a majalisar ɗinkin duniya ai yakin duniya na ɗaya da na biyu ai ingila ce a sahun gaba aka yi abin da aka yi sojojinta su ne a ko'ina in kai lissafa kasashen da ingila ta yi mulkin mallaka ita ce a sahun gaba saboda haka ba da za ka ce ai sarauniyar ingila ba ta da laifi a halin talauci halin wayo allah da lalata tattalin arzikin ƙasashen nahiyar afirka musamman nan najeriya Dakta sarauniyar nan fa ta sha yabo daga shugabannin kasashen duniya da kuma yaba ababen da ta yi bayan sanar da rasuwarta ya za a kalli wannan yabon idan mutum ya zauna ya nazarci irin ta'aziyan da shugabannin nahiyar afirka suka tura za ka ji ta'aziyya ne cike da yabo da ƙara jaddada biyayya da jinjina ma ingila ƙasashen da suka bautar da mu suka wahal da mu suka kashe kakanninmu suka rusa mana addini suka rusa mana tarihi suka rusa mana al'adu amma su ne ake jinjina ake yaba a wannan gaɓan ne yake da muhimmanci mu wayoyi matsayin marigayi mashud abiola shi ya fito da wani kuduri cewa ya kamata kasashen da aka yi masu wasoso ta hanyar cinikin bayi aka yi masu mulkin mallaka su haɗu su buƙaci a biya su diya abin da ake cewa reparation da turanci wannan shi ne babban gudunmuwa da abiola ya bayar wajen wayar da kan mutane waɗanda aka zalunce su su gano an zalunce su su yi gungu su buƙaci a biya su diya to allah da ikonsa kamata ya ce an samu gwamnatoci da suka shafe wannan magana aka gyara ta aka daidaita ta aka ɗauke ta aka je da ita majalisar ɗinkin duniya duk da dai majalisar ɗinkin duniya ta su ce amma kamata yanzu a ce akwai wata ƙungiya mai ƙarfi da take magana tana cewa ƙasashen da suka yi cinikin bayi su zo su biya diya waɗannan ƙasashe su ne ƙasan faransa ƙasan jamus ƙasan spain ƙasan portugal ƙasan holland da belgium waɗannan su ne ƙasashen da suka yi cinikin bayi suka sa ruwa a gora suka shigo nahiyar afirka suka kama kakannin mu suka mai da su bayi suka kwashe su suka kai su suka gina musu turai ta hanyar noma rake manja da shauran muhimman bukatun yau da gobe waɗanda da su ne aka amfani da su aka bunƙasa harkan masana'antu da ci gaban da turai take tutiya a yau. turukta sai dai wasu na cewa a shekaru saba'in da ta kwashe tana mulki ba ta taɓa yarda da laifukan da burtaniya da 'yan gidan sarauta suka aikata a sassan duniya ba inda wasu masu suka ke cewa ma kamata yi sarauniyar ta yi amfani da ta da kuma tasirinta wajen tabbatar da cewa a mayar da kadarorin mutanen da suka yi yaƙi da burtaniya lokacin mulkin mallaka ya kuke kallon wannan batun ne ana harsashen cewa wannan abin da yake kan sarauniya wannan abin mulkin da turanci ana ce mashi crown na rasa ban san yadda zan kira shi da hausa ba ana harsashen wasu kudade ne biliyoyin dala zinare ne da lu'ulu da aka kwasa daga kasashen afirka an yi lokacin da kaji da ake ci a fadan sarauniya daga afirka ake zuwa ake ɗiba a gani saboda haka wannan mummunan al'amari ne wanda ya gina kasashen turawa sannan ingila ta rika turo mana sojoji daban-daban su lullugat da suka zo suka rika tafiyar da mu aka ci mu da yaƙi aka rusa al'adunmu aka rusa tarihinmu aka rusa tattalin arzikinmu aka yi mana mulkin mallaka aka rusa addininmu waɗannan abubuwa suna da muhimmanci ba za a manta da su ba Dakta kinan za cewa sarauniyar na da hannu a rashin sakewa kasashen da burtaniya ta mulka mara. tsohon firaministan ingila tony blair shi ya jawabin kaddamar da gwamnatin najeriya wannan gwamnatin da take kai gwamnatin muhammadu buhari shi ya jawabi a abuja wajen kaddamar da gwamnatin a jawabinsa ya yi maganganu guda uku muhimmai ya yi kira da a sai da kamfanonin gwamnati a cire tallafi da 'yan kasa ke amfana a kuma kara ma 'yan kasa haraji waɗanda waɗannan sharuɗoɗi ne wanda asusun ba da labani da bankin duniya suka saba ba ƙasashe kuma suna daga cikin sharuɗoɗi da bankin duniya suka ba wannan rancen da ake ta cewa na biliyoyin dala shauran ƙa'idojin shine karya darajar naira da koran ma'aikata ana ta kan karya darajar naira yanzu ana shirin koran ma'aikata kaga za ka iya cewa tony blair yana da alaƙa da watsa talauci da aka yi a Najeriya da halin kakanikayi da halin wayo Allah da ake ci. Kuma Tony Blair bai isa ya zo ya waɗannan abubuwa ba sai da dan ita sarauniya. Bilhassali ma ai sarauniya matsayin shugaban ƙasa take da shi. Ko nan da shi tsohon firaminista zai sauka aka naɗa ita wannan Liz Tosi ɗin ai hawa jirgi ta yi ta je can ta samu inda sarauniya take huta fadanta da ke Scotland. a can ta miƙa takardu ko kuma aka rantsar da ita ita ta je can aka rantsar da ita ba wanda ya isa wani abu a ingila ko prime minister suna ne kawai sarauniya ita ke ba da izini a je yaƙi sarauniya ita ke yadda da prime minister idan prime minister bai yi ba ita za ta ce ya sauka haka idan abubuwa ba su tafi daidai ba sarauniya ke da daman ta rufe majalisar dokoki ita ce gwamnatin ingila saboda haka duk halar da ake ciki da hannun ta tsundum na ci gaba ne ko na halin wayo Allah a hikima irin tasu bayan sun ce sun bamu yanci aka sake tattaro kasashen da ta mata mulkin mallaka aka kafa musu wata kungiya Commonwealth of Nations ya zama na ba sa iya yin tari sai da izinin ita Ingila nan kaga wannan tsari bai da wani bambanci da mulkin mallaka Dakta ya za a kalli tsarin sarautar Birtaniya ɗaya daga cikin manyan ƙasashen duniya a daidai lokacin da a ƙasashe da dama irin na Afirka ake ta ƙoƙarin turtasa musu hawa bisa tafarkin demokradiyya. yadda aka gyara tsarin sarauta na ingila ya zama na sarauniya ita ke cewa komai munan suka zo suka lalata sarautunmu aka mai da su baya aka kawo wani tsari na coge aka mai da sarakuna suka koma baya sai abin da masu mulkin zamani masu constitution suka ce sojoji ne ko 'yan siyasa ta yaya za a ce misali sarkin musulmi a sokoto yana karkashin ciyaman ɗin local government ko a ce sarki kamar na zazzau ko sarkin kano ko sarkin ko lami ɗan adamawa a ce ko sarkin gwandu suna karkashin ciyamomi na ciyaman na local government ba ma gwamna ba ba su da ikon sin su yi wani abu sai ciyaman ya ba su izini ai kaga wannan zalunci ne amma su sun gyara nasu tsarin har gobe sai abin da sarauniya take cewa sai abin da ta ce kowa ya ga yadda sabuwan prime minister ta zo shi wanda ya sauka sai da ya je fada ya ba da takardan saukan aiki ita sabuwa da ta zo sai da ta je fada ta ba da takardan kama aiki sarauniya ta tabbatar da ita to haka tsarin su yake amma mu an zo an lalata al'adunmu an kawo mana bako zaben tsari da sunan demokuraɗiyya wanda kuma demokuraɗiyyar nan taɗiya ƙasa yake ya hana ci gaba ya hana aiki ya kawo wanda ma bai cancanta ba a ɗora shi akan madafun iko tsarin demokuraɗiyya in kaga dama lalata ƙasa yake yi ga su mai anguwansu suna nan dakacin su yana nan hakimin su yana nan bilhassali ma mace ne sarauniya to kaga sun gyara tsarin su duk wani ɗan siyasa ko wanda aka zaɓa ne a matsayin ɗan majalisar yin dokoki ko ministoci ko prime minister duk suna bayan sarauniya ne sai abin da sarki ya ce a yau ɗanta suna bin gadon dikin dikin sau da kafa amma mu an zo an rusa mu an lalata mana al'adu an kawo mana rudu ba ma san me muke yi ba Tama da masu saurari da kuma haka ne kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya saki haɗa mu. Kafin dai a madadin bakon namu a cikin shirin na yau Dr. El Harun Muhammad masana harkokin siyasar ƙasa da kasa daga tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. to don ne kawo ƙarshen shirin namu baki dama da kima da sauran 'yan dayoyi kaɗan zamu taso su da gaskin labaran da aka riga aka saurara Yau Alhamis ake bude taron shugabannin kungiyar haɗin gwiwa na Shanghai karo na 22 a birnin Samarkand na ƙasar Uzbekistan. Taron na samun halartar shugabannin ƙasashen Rasha, Vladimir Putin da kuma takwaransa na China Xi Jinping waɗanda za su gana a daular taron. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Ra'isi shi ma na halartar taron inda ake sa ran ƙasarsa za ta daddale wasu yarjejeniyoyi na zama mamba a ƙungiyar. Ƙungiyar wace aka kafa a shekarar 2001 amma asalinta a shekarar 1996 ta kunshi kasashen rasha da china da uzbekistan da kazakistan da kyrgyzstan da kuma tajikistan tana kuma samun halartar kasashen india da kuma pakistan sai kuma iran a shekarar 2021 a yau dai kungiyar ta hada manyan kasashen duniya ciki har da biyu masu kujerar dindindin a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da kuma hudu masu karfin makamin nukiliya da kuma wasu kasashe mafiya samar da makamashi ana kallon wannan taron a matsayin wata haduwa ta karya tasirin kasashen yamma a daidai lokacin da kasashen yamma ke takun saka da china da kuma rasha sai kuma iran wacce ake takaddama a kanta game da shirin nukiliyar ta haka zalika a wannan haduwar ce kasar belarus ita ma za ta kaddamar da shirinta na zama memba a ƙungiyar sai kuma wasu bukatu da za a duba waɗanda za su baiwa ƙasashen masar qatar da kuma saudiya su kusanto ƙungiyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana fatan cewa tattaunawar da ake yi tsakanin mahukuntar saudiya da kuma iran za ta taimaka wajen sasanta rikice-rikicen da ake fama da su a yankin golf ina fatan tattaunawar da aka fara tsakanin saudiya da kuma iran za ta haifar da sakamako mai kyau da kuma taimaka wajen rage zaman ɗaɗɗar a yankin na golf in shi shi guterres ya bayyana hakan ne ranar laraba a da yake tsokaci kan rawar da saudiya da haɗaɗɗen larabawa da sauran kasashen yankin golf za su iya takawa wajen tankar rikice-rikicen duniya waɗanda suka hada da karancin abinci matsalolin canjin yanayi da karancin ruwa makamashi da kuma rikice-rikicen yankin kamar na syria yemen da kuma na tsakanin isra'ila da palestinawa da kuma a libya na tabbata cewa saudiya har da larabawa da majalisar haɗin gwiwar ta ƙasashen golf za su taka rawar gani wajen inganta hanyoyin samar da zaman lafiya a yankunansu in ji guterres ina ganin al'ummar Siriya da Libya da kuma na Yemen sun sha wahala sosai kuma kirana shine a haɗa kai domin magance waɗannan matsalolin a cewar babban sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Za kuma ku iya samun waɗannan labaran da ma su a shafinmu na intanet hausatv.com. A Burtaniya a daidai lokacin da 'yan kasar ke ban kwana da gawar Saroniya Elizabeth ta biyu wacce ta rasu a ranar Alhamis da ta gabata. bayanai na cewa kan 'yan kasar ya rabu game da makudan kudaden da aka kashe wajen gudanar da zana'izar sarauniyar a duk lokacin da kasar ke fama da mummunan matsi na tattalin arziki labarin dai bai kiyasta nawa aka kashe ba amma a kasar ta burtaniya alƙalman baya bayan nan sun nuna cewa kashi ashirin cikin ɗari na 'yan kasar na adawa da tsarin sarauta a kasar to don nan zan ga sai Allah kamar can an da rana za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin abudin kowa da kowa ne ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya